شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله باك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شي غبا ده كراتمو a wannan littafi na hadal habib muhammad ya muhib na a abubakar jabir al-jazairi wanda muke gabatarwa a nan masallacin marigayi alhaji usman kadafur a nan unguwar sarki garin biyu jihar borno muna roƙon allah ya gafarta masa ya sa ya huta wanda hutu mun tafi tun kafin sallah ma'ana tun kafin azumi insha allahu ta'ala yau shine karatunmu na farko bayan azumi mun yi karatuttuka nawa ina jin mun yi karatuttuka tamanin da mun yi karatuttuka tamanin da ɗaya kamar yau shi ne karatu na tamanin da biyu in ban sha'afa ba ko kuma mun yi karatuttuka 82 yau shi ne karatu na 83 a yanayin hasashe irin nawa na yiwa kamar yau shine karatu na 82 ko 82 ko 83 amma a rubutu da na yi ƙarshe a nan mun karatu na tamanin da ɗaya amma kamar mun zo mun karatu na tamanin da biyu saboda haka yau karatunmu na tamanin da biyu ko karatu na tamanin da uku wa salisu ha ghazwatu dayye wa islam addi kaga wurin muna cikin abubuwan da suka faru hijira na da shekara tara kawo abubuwan da ya faru hijira na da shekara tara mai abin da ya faru na farko da na biyu to yau za mu tashi abin da ya faru na uku a wannan shekara na cewa hijira yana da shekara tara bayan muyi bayanin gazuwatu fati makka da ire-irensu yau karatu na nawa 82 ba masha Allah haka ne to ka je za ka samu a wurin shi inda ka wa salisu a hadasi ha ghazwatu tsayi wa islam addi wa ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aliyan zai ka duba littafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura sai ali yanzu muna cikin bayani akan ghazwatu tsayi da musulunta addi wa ba'ath rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tura waye tura aliyan sai na ali fi mi'atin wa hamsina rajulan a cikin mutane ɗari da nawa ɗari da hamsin farisan a cikin su 150 din akwai mahaya doki mutum 50 ba'atha bihim ila diyari tsayi ya tu ba eh, eh, ba'atha bihim ba mu yi karatu ɗaya babu kai ba matsalar cinkirin ku kenan to mu je an dawo da mu baya za mu tashi akan hadasin am ham ko hadasin hamun ya tabbata yau karatu na 82 hadasin hamun duk da ba mu faɗi kwanan wata ba yau nawa Eh? biyar ga watan zulqada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1437 bakwai ga watan agusta shekara ta 2016 karatunmu na 82 na yau hadathun ham abin da ya faru muhimmi in ba ku manta ba a karatunmu na tamanin da mun fassara hudubar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tattari abubuwa gaba daya eh, a yayin da ya yi fatu makka eh, a ɗaya daga cikin hudubobinsa la shakka malai babu shakka an na hadasan lalle wasu abubuwa kafira da yawa waka sun faru fi zihabil habibi sallallahu alaihi wasallama cikin tafiyar masoyinmu annabi sallallahu alaihi wasallama tafiyar da ya yi ila tabuka zuwa ga tabuka abubuwa da dama sun faru a wannan tafiya sallallahu alaihi wasallam wa fi maji'ihi min hada kuma dawowarsa daga tabuka hanyarsa zuwa ga tabuka da kuma tasowarsa daga tabuka zuwa madina abubuwa da yawa ya faru a hanya waƙar zakar na ƙwarfan min hamala ya ce mun ambaci wani ɓangare daga cikinta lil'izati don wa'azantarwa wal itibar da lura wa hada hadathuna ham wannan ko wani abu ne da ya faru muhimmi wa qa'a fi tariqil auda ya faru ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanyar sa ta ina ta komowa daga ina daga tabuka zuwa ina zuwa madina an gane ko to innaha lalle wani abin da ya faru din mu'amaratun daniya mu'amaratu daniya mu'amara shiri ne daniya na wani makaskanci kama biha adniya yani azilla wanda makaskanta suka tsayu da ita suka shirya safala matsiyata munafiquna munafiqai innahum ithna ashara munafiqan munafiqai ne dozin daya sun sha biyu min sharril munafiqin daga mafiya sharrin munafikan madina wani shirin suka yi yanzu ana so a gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taso daga tabuka zai da madina ai wasu makaskanta matsiyata marasa imani da suka yi wani shiri su munafukai ne mutum sha biyu kuma munafikan Munafukai mafiya sharri wanda kowa ya san su da munafurcinsu to bari mu ji kan me suka yi shiri din tawaqa'u sun haɗu ala qatl rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za su kashe annabi kaga ya tafi yaki maki bai kashe shi ba su munafukai da aka fito da su suka shirya kashe shi wa zalika wannan bi an yudayiquhu sun shirya kisan da dabara bi an yi bayi ohu za su matse shi fi akaba a wata lungu fi tsari a hanya hatta ya skuda an rahilati har ya faɗo daga raƙumarsa fa ya halif ya mutu eh, ma'ana akwai akaba da suka shirya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai wurin sai a sai a ne sai a sabautar da matsi da gangan. in ai wannan matsin ka sa matsi ana mutuwa shi yasa zaka ai mahajjata ana mutuwa a rintsi ana mutuwa a matsi musamman wurin jifa na ranar goma zaka ana ana mutuwa to shi ne kenan sai suka shirya idan aka zo wurin sai su sabautar da matsi da gangan wani ya tsare hanya wani ya kaza wani ya kaza ana tafiya wani ya tsawo ta gaba a haɗu sai a yi dabara wanda a cikin wannan matsin sai a kwashi kafar dabbar annabi sai ta faɗi da shi sai a tattake annabi sai ya mutu la'anatullahi alaihim shi ne su an gane ko a shi yasa za ga kamar ga wanda zai je aikin haji ko umara za ga galibi an fi masa wa'azi a kan sabautar da matsi shi yasa farko duk wanda za a karanta da shi ya je aikin haji a karanta da shi natsuwa shi yasa ga malaman saudiya sun wallafa littattafai su kutun guda a kan muhimmancin gudanar da al'amuran aiki aji cikin natsuwa kar a yi matsi don matsi yana kawo mutuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dogon hadisi da ya bayani yadda annabi ya haji in ya ga jama'a a filin a wurin aiki haji yana ishara yana cewa as-sakina as-sakina a yi abu a natse a yi abu a natse to shi ne kenan sai su munafukan suka shirya za su sabotar da matsin jama'a sai dabbar annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗi da annabi ya faɗi a tattake shi wa fi'lan a aikace lamma wasala ila al-aqaba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso zuwa ga wannan wurin wa kana Hudayfa bin Yaman ya kasance huzaifa dan yaman akhidan bi khitami naqatihi sallallahu alaihi wasallam shi yake rike da linzamin taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sun shiri za a shirya matsi kamar yadda ya faru a shekarar nan da ya gabata mahajjata suka rasu sama da dubu wanda tsari ne na iran ɗin shi'a suka tsara yadda za a datse hanya a ga ayi matsi an kawo salwantar rayuka burinsu kuma a ce to an mutu da yawa duniya ta hana aikin hajji ma ana mutuwa tunda ba a kasar su iran ake yi ba to amma shi allah wallahu mutumin nurihi ne wayanda suka rasu ciki ba su suka sabotar da wannan ba ana kyautata zaton za su rasu shahidai su tashi ranar kiyama suna labbaika allahumma labbaika wayanda suka sabautar kuma da gangan su kuma za su haɗu da hukuncin allah to annabi sallallahu alaihi wasallama an iso inda munafikai suka shirya za a yi matsi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi ya rasa rayuwarsa barakallahu fi ya imamuna to kuma wanda yake rike da ragamar raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallama shine Huzaifa bin Yaman wa Ammar bin Yasir shi ko Ammar bin Yasir ya suku ya suku hayara korata za mu galibi idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya mutane biyu ne suke controlling na dabbarsa ka san ko ka hau abun hawa kana buƙatar totur kana buƙatar mai kuma birki to wanda yake gama shine mai shine birki wanda yake baya ca ca shine mai totur kenan to eh, uzayba ɗan Yaman shine a gaba shine yake kula da tsayuwar raƙumin amma dan yasur shine a baya radiyallahu anhu ba shi ko da kora dabba wa idza bithnai ashara rakiban to kaje da aka shirya mun fa da ganga aka yi ba an zo wani hanya lungu ana tafiya sai aka shirya wasu kuma in an shiga lungu ana matsin kokarin fita din sai su kuma su taho ta ɗayan gefe a yi kiliya da su kaga matsi sai matsi a wani wurin to shirya irin shirin da suka yi sai a yi taho mu gama wai zabin na ashar rakiban sai ga mutane mahaya kan abin hawa su goma sha biyu dozin daya dai ta radu na kata rasulullah sallallahu sun bijiro wa raƙumar annabi ma'ana sun tare mata hanya sun zo su sha biyu dozin daya kowa kan dabba ka dabbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsinci kanta yanzu a mata qala hudayfa radiyallahu anhu sai hudayfa yace Allah ya kara masa yarda sai yace fa an bahtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa saraka fihim fa wallo mudbirina sai annabi yayi ihu yayi tsawa sai Allah ya sawa ihun annabi da tsawar tasa albarka ya rikitar da wayannan munafikan wayannan masu abin hawa sha biyu ya firgitar da su ya tsoratar da su fa wallau mudbirina take kowa sai ya sake juya rakuminsa ya juya a baya gudu abinda suka so shiri sai Allah ya jefa tsoro a zukatansu ma'ana manzo Allah yayi wani shouting tukuna yayi wani tsawa sallallahu alaihi wasallam dan da aka suna sukuwa suna zuwa da gudu sun nufin wannan lungun to kaga Ammar bin Yasir eh, eh, Huzaifa ɗaya ma shi yake gaba sai fuskanto suna zuwa sai ya gane shirin shi ne sai sanar da annabi sai annabi ya wani ihu shi kenan da ya yi wannan ihu na tsawa sai take dabbobi mutane ya firgita su ma tsoro ya faɗa ransu suka juya da dabbar suka fasa shigowa wani wurin suka gudu wa fihim nazala qawluhu ta qawlullahi ta'ala akan su ne Allah ya saukar da wata aya min surati toba surati toba aya ta 74 wa hammu bi malam yanalu wa hammu sun yi niyya bi malam ya nalu da abin da ba su samu dama aiwatarwa ba kaga su yi niyya su ga sun halakar da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba su samu dama ba wa da'a alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya shiga yi musu mugun addu'a da alkanuti jama'a eh kaga sun cancanci mugun addu'a ko ba haka ba annabi ya musu mugun addu'a fa asabat humud dubaila sai dubaila ta kama su ta ji wata cuta kuma dubaila likita ka san dubaila sai wata cuta dubaila ta same su wanda lai na wani ɗaya ce wa yurwa dabla ko dubla a wata ruwa ce dubla wa dubla tuliyon shi dubla a yau khatamul urs eh zobe ne na aure wanda ango zai sa amarya ko amarya ta sa wa ango wannan suna ce masa dubla wali za yi yukrahu istimalahu lil ismi wale ana min adati nasara wani yana daga cikin al'adan kiristoci sa irin wannan zobin yadda abuna abuna abu abdurrahman Dina albani ya kawo wannan fata da turanci da kuma larabci a littafin sassarin abuna adabu Zifar ta ce in the name of god in the name of father in the name of son ko ba haka ba ana sa wannan zobin ya ce wannan ba daidai ba ne addubaila sai dubaila ya kama wayannan munafikai da suka shirya kashe annabi sallallahu alaihi wasallama da yunkurin yin haka sai dubaila ya kama su mece ce dubaila shine ne wahiyar khurajun wasu irin kurarraji ne ya kharuju fi zahari yana fita a gadon baya shi kurji ne baya fita a ruwan cikin ba za ka gan shi ta gaba ba sai tsakiyar gadon baya tsakiyar gadon baya ma sama sama opposite na kirji inda zuciya yake sai kama wannan fatar yana cinye fatar yana cinye fatar ana ta sa magani ina fa ya zaharu alal kalbi har ya iso zuciya kaga gadon ba yana ci yana ci kasan galibi in kaga kurji ta waje akwai sa ta me ta ciki wasu suka ce ta cikin yana fin na wajen ma girma to na yana bunƙasa ta waje yana bunƙasa ta ciki har ya zo ya iso inda zuciya ke a gefen hagu zuciya dama a kirji mutum a gefe na a gefe hagu fa ya halikun sahibu irin wannan kurjin a dada ma iya taika mutum mai shi zai mutu ne wala yin juwa abadan ba zai tsira ba har abada to jama'a mun ji kenan wannan babi da ya kira hadasan ha abin da ya faru mai muhimmanci ma'ana daga tasowar annabi sallallahu alaihi wasallama daga tabuka zuwa madina shine an yi yunkurin kashe shi wasu ne wayanda suka kware a munafurci suka hada wannan shirin inda suka samo mahaya kai munafikai su sha biyu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wannan runtsi na akaba su zo su yi kiliya da shi don sabotar da matsi matsin ya zama sallar faduwar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mutuwarsa amma sun yi yunkurin haka yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kan raƙumarsa wanda raƙuma take samun jagorancin sahabbai guda biyu ɗaya a gaba shine huzaifa ɗaya a gaba yana kula ta a gaba shine huzaifa ɗan yaman ɗaya kuma a baya shine ammar bin yasir to da huzaifa ya gaka ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsawa Allah ya jeba tsoro suka juya sai wannan abin bai faru ba amma tun da su yi mugun niyya ba tsoron Allah ne ya hana su aiwatarwa ba to sai annabi ya bi baya da mugun addu'a sai Allah ya shafe su da wata ƙurarraji da ake kira dubaila wanda yake cin mutum tun daga gadon baya har ya iso zuciya mai shi ya mutu ba a warkewa da gare shi wannan shi ya nuna halaccin mugun addu'a akan mugu an gane ko mai neman al'umma da sharri da kisa da hallakarwa to wana ya halatta yi masa mugun addu'a ko da ya yi yunkuri bai yi nasara ba sai a masa mugun addu'a an gane ko wala ya haikul makaru sai illa bi ahlihi to ga annabi ya musu mugun addu'a ko wani ya nuna don ayyuka mutum mugun addu'a ba dole bane wai tsawa ne ta halakar da shi Allah yana iya tura tsawa ta halakar da shi wa yursilu sawa'ika fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal to amma Allah bai turo tsawon ba shi kenan cutar da suka sani a garinsu wanda ba ta jin magani sai Allah ya jefa musu kenan Allah yana iya turo wa mutum cutar da sananne ne a lokacin sai zama silarsa ta rasa rayuwarsa ba mun ji na farko sai na biyu yanzu jama'a muna tattauna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tabuka ba a yi yaƙi ba har akwai hudubobi da muka karanta ya taso daga tabuka yana dawowa gida muna jin abubuwan da yake faruwa to sai malam shek abubakar jabir aljazairi yanzu ka mana wani babi kuma shi ma wata fasali takenta ya laita ni kuntu sahibal hafra ko hufra ya kai tona ina ma da ni ne mai wannan rani to anan za mu ji waye mafaɗinta waye ce ya kai tona ina ma da ni ne mai wannan rami na ɗaya kuma wani rami ne na danga ne ko na kabari sannan ko na shadda sannan ko na uku me ya sa ma me shi ya ce ina ma da ni ne a cikin wannan rami to na amsoshi guda uku ba za ka san su ba sai ka karanta wannan fasalin shek abubakar jabir aljazair ya ce inna sahiba hadhihi al-umniya yanzu farko zai ga mana mai wannan burin lalle ma abocin wannan al-umniya buri din wanda yace ina ma da ni ne a wannan ramin to kafin a je kan ramin ina fata an gane sannan ko kafin a je me yake cikin wannan ramin sannan ko me ya kawo wannan maganar to bari a kawo wanda ya faɗi maganar wanda ya faɗi wannan maganar ko abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu shine abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa da wanda a karatu mu na zabi an ranar juma'a na muyi batu a kansa akan hijira zuwa habasha na biyu da zantutukan malamai akai abdullahi dan mas'ud shi ya faɗi wannan to ramin da abdullahi dan mas'ud ya ce ina ma dani ne a wannan ramin to me yake cikin ramin dankali ne a cikin kogon gwaza wa sahibul hufra me wannan ramin huwa abdullahi zulbijadaini abdullahi zulbijadaini to kenan yanzu mun fara ganewa rami na mai shadda ne rijiya ne menene kabari ne su abdullahi dan mas'ud suna tafiya a hanyar tasu da suka taso daga tabuka zuwa madina sai ga kabari na mai sunansa abdullahi zulbijadaini abdullahi ma'abocin bijadai ne me bijadai ne godo guda biyu in ga yanta bijada ko daidai yake da ambidaniya godo eh godo ka samu wani bargo mai kauri irin wannan wanda ake raba in gudun ya jira wannan kaga wannan mai kaurin nan an gane ku san biyu akwai sanyi masha Allah akwai albarka to ma'abocin wannan ramin shine Abdullahi ne zalikal mu'min to shi Abdullahi ne. mumini ne shi alladhi kana yunazi'u fi imanihi wa ya ba alaihi qaumuhu al-islam alladhi wanda kana zau ai jayayya da shi fi imani akan imaninsa da ya musulunta wa ya ba alaihi qaumuhu al ya musulunta mutanensa sun ki masa musuluncin hatta tsarruhu har suka buƙace shi ila an yi hajira ya ƙaura wa ya turku alau ya bar iyalansa wa ƙaumahu da mutanensa fi bijadin ya yi hijira a cikin gwado wa wasu saubun ghalil tufafi ne mai kauri kal sa'i kamar bargo ma'ana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana Madina shi kuwa sai musulunta shi Abdullahi bulbi jadaini za ka ji abin da sake ta masa ma'abocin bargo biyu da ya musulunta 'yan maka suka fara ɗanɗana masa azaba dare ɗaya suka shiga gidansa suka zaro shi suka rike matansa da 'ya'yansa suka ce ya bar musu gani bai samu abin da zai ɗauka ba sai wani tufafi a jikinsa kamar gwado guda biyu kaga ɗaya kamar mayafi ya yafa ɗaya kuma kamar gyauto ya ɗaure sai ya kama hanya zuwa ga farin jakada sallallahu alaihi wasallama a madina walamma wasalal madina lokacin da ya iso madina wa ƙaraba ya kusa an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kusa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya fito yana da dogon katon gwado daya bai raba su ba tukuna tun daga maka da ya taso wannan gwadon da ya lulluɓu da shi da daddare suka tashe shi shi na jikinsa to da ya zo don madina ya kusa ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kasama bijadihi sai ya raba bargon nasa kismai gida biyu fatta zara nisfahu sai ya gyauto da rabi ya daura rabi kamar zani a kwankwasonsa warta da ya yi mayafi bi nisfi al da ɗayan rabin faƙila lahu ne shi ne shigo madina aka ta aka ce ma'abucin gwado biyu ko mayafi biyu ƙala abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud ce to yanzu abin da ake so a gaya mana jama'a shine bayani akan abdullahi dhul ne. an gane ko to me yasa abdullahi dan mas'ud yayi burin ya zama yanzu kenan abin da ake so a gaya mana annabi ya fita tabuka abdullahi dul bijadaini kafin a fita ya rasu an gane ko yanzu hanya ya sa an biyo ta me ta sa da za a dawo an gane ko to me ya faru da wannan kabarin har abdullahi yayi wannan burin dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce kuntu min jofin laili wa ana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuka yace qumtu na tsaya min jofi laili a tsakar dare wa ana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud yace ina tare da annabi fi ghazwati tabuka a yakin tabuka fara'aitu sha'latan min nar ko shu'latan min nar sai naga wani haske na wuta shu'la haske min nar na wuta nahiyatul mu'askar a bangaren inda aka yada zango sojoji suka yada zango barikin wucin gadi na annabi sallallahu alaihi wasallam a can tabuka fattabatuwa sai na bita fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar ina bin hasken sai na tarar ina zuwa sai na ga abubakar da umar yanzu abin da ake sa ga mana yanzu aka abdullahi zulbi jadaini din bai riga ya ne ba dama kafin abdullahi dan masu ya ga wannan wutan ibn uh, zulbi jadai ne an fito da shi tabuka don da azunan ce ba an fito da shi har tabuka a nan tabuka ya rasu an gane ko shi na abdullahi dan masu ya ce da daddare ga hasken wuta da ya zo sai ga annabi ne da abubakar da umar wa iza abdullahi zulbi jadai ne sai ga abdullahi ma abokin gwado biyu almuzani dan kabilan muzan kad mata ya riga ya mai ya mutu sai ga gawon shi Wai idza kada hafaru lahu yana zuwa ya ga ga sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar su da kansu su suka tona maka kabarin sa ya zo surga riga sun tona kabarin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hufratihi da abuna abdullahi dan mas'ud ya zama sai tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin me fi hufrati yana cikin me ramin kabarin an gane ko annabi da kansa yana cikin ramin kabarin wa abubakar wa umar ya zo ya tarar da sai na baka da umar nihi ilaihi suna me suna kusantowa da gawar ko nihi suna miƙa shi <coughs> wannan miƙawa ne suna miƙa gawar abdullahi zulbi jadeni ilaihi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ya jana miƙa gawar kabari akwai wanda yake shiga ya karba to annabi ne da kansa sallallahu alaihi wasallam ya shiga kabarin zai karbi gawar ga sai na abubakar da sai na umar suna miƙa masa wa huwa ya ƙulu annabi na cewa ya ilayya adni ya ilayya kuma ku miƙa min ɗan uwanku fadalla yahu ilayhi sai suka miƙa shi gawar wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbi gawar a hannunsa ma falamma hayya'ahu lokacin da annabi ya kimtsa shi lishikihi a gefensa kasa ana kwantar da gawa a kabari a gefen dama ya kalli alƙibla to da annabi ya shigar da annabi da kansa da hannunsa mai albarka yake gyaggyara gawan ya gyara shi yadda ya dace ya gyara shi to ga abin da ya burge abdullahi dan mas'ud ya ce ina ma da ni ne mai wani rami kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama wannan mutuwar ba da daddare aka yi ba sai annabi ce Allahumma ya ubangiji inni amsaitu ni na kai yammacin yau radiyan anhu ina yarda da wannan gawa na yarda da wannan mutumin na yarda da Abdullahi mai gado biyu farudi anhu ya Allah kai ma ka yarda da shi ai wani ba karamin addu'a ba a ce wai annabi ya shiga da kai kabari ya ce ya Allah na yarda da wane ya Allah ka yarda da shi bayan annabi ya yarda da kai sai ya roƙi Allah kuma Allah yarda da kai to tsammanin ka Allah ba zai yarda da kai ba ne addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba karamar addu'a ba ce kala abdullahi bin masu sai abdullahi dan masu ce fa qultu ta ce sai na daga murya na ce ya laita ne kuntu sahibal hufra kai tona ina ma dani ne mai wannan kabarin mai wannan rami saboda kun ga wannan fasalin jama'a mun ji cewa wanda ya wannan buri cewa ina ma da shi ne ke wannan ramin abdullahi dan mas'ud wanda yake cikin ramin ko ba ramin shadda ba ne na kabari wanda yake cikin wa abdullahi jadai ne ya mutu cikin wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallam da abokan da umar su suka tona masa kabari annabi ya kabi gawar yana shigarwa cikin kabari yana cewa ya Allah na kai yammacin yau ina mai yarda da shi ya Allah kai ma ka yarda da shi masjidul dirar to yanzu mun zo fasali na uku a karatu yau masallaci ne amma na cutarwa suna masallacin masjidu dirar masallaci ne na cutarwa to a nan abinda za ka so sani masallaci kuma a ce na cutarwa ba an ce wa annal masajida lillahi ba <coughs> to za ka ji sannan kuwa na biyu suwa suka gina wannan masallacin sannan kuwa na uku me suka shirya wa wannan masallacin har ma a nan ma na ya kira su da masallacin cutarwa ƙur'ani ma ya kira su da masallacin cutarwa a cikin suratu tauba wallazi na taka zo masjidan birara to wa menene suka yi shiri na cutarwa wa suka so su cutar kuma yaya waye sanar da annabi ya gane na cutarwa kuma da aka gane na cutarwa me aka yi wa masallacin ƙara mata fenti aka yi ko rugurguza ta aka yi wannan shi ma za ka ji shi an gane ko sai ya zanto duk masallacin da zai ɗauki irin wannan a yau to sunansa shi ma mai masallacin cutarwa irin abin da annabi ya ce a yi mata shi za a yi kuma jama'a duk ya kawo su a nan domin duk sun faru ne lokacin da aka fita tabuka ko a jewa ko a dawowa ko a tabukan wani abin kuma dab da za a tafi wani abin kuma dab da an zo amma masallacin dirar an fara gina ta ne tun kafi annabi ya fita tabuka dab an kammala za a bude to an zo annabi zai fita tabuka sai ya ce sai ya dawo to kafin ya dawo rahoton ya bayyana kuma shin har yanzu wurin akwai flood da aka gina wani masallacin shin yanzu da muke magana yanzu me aka gina a wurin masjidu dirar masallaci na cutarwa jama'a duk lokacin daga yanci masallaci na cutarwa ibara yana ɗaukawa an wakarin game da wakar wakarin mu'amaratin uqima limuna wa ajr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina bil madina wakar wuri ne mu'amara Eh, wanda aka yi ta da wata manufa mu'amara wacce aka yi ta da wata manufa ukima an shirya wannan wurin limuna wa ad rasulillah sallallahu alaihi wasallam don nisantar da annabi wal muslimina da musulmai bil madina a madina araba kai araba kai araba kan annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa sai a fara shigar da munafurci na wanda har zai kai ga na ɗaya a raba kan musulmai an gane ko shi kenan sai 'yan masallacinan su zargi wancan a sa gaba wanda gaban niyyarsu har ya kai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan manufar sannan ko na biyu an shirya za a gayyaci annabi budewa a wannan masallacin an yi sa ne don a raba kan musulmai kuma an yi ajiyar makami idan annabi ya zo budewa a kashe shi to shirya kenan banawo wayanda suka gina masallacin nan jama'a izna ashar rajula min kibarin munafiqin shi ma dai kamar shirin da aka yi na kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a hanyar da buga munafikai sha biyu munafikai sha biyu to nan ma wasu munafikai dozin daya su ne kwamiti da suka tsara wannan aikin min kibarin munafiqin daga manyan munafikai kaga munafikai sun fi wahalarwa jama'a wala ma fara gominu sun gama gina masallacin a tawun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai suka zo da annabi wa huwa yatajahhaz shi annabi na kan kimtsi yana kan shiri li ghazwati tabuka zai tafi yakin ina tabuka wa qalabu minhu suka nema daga annabi an yi atiyahum annabi ya me ya zo musu wa yusalli lahum fihi ya musu sallah a ciki li ya'khudha sabgha ash-shar'iyya don masallacin ya ɗauki sabga a shari'iyya rini na musulunci domin duk masallacin da aka ce ai manzo Allah ne ya buɗe zai me zai farin jini ashe ai wannan niyyar ne idan annabi ya buɗe sai ta yi farin jini sai a keɓe da wasu su rika sallah a wurin sai a sanya musu muguwar aƙida shine shirin da aka yi to shi ko musulunci yana ƙoƙarin murkushe barazana tun me tun bata girma ba wa ina la kadibun alhali su karya ne amma za ka in sun zo za su ce wallahi mun gina masallacin nan don Allah har don Allah ce wala halifunna, in aranna illa alhusna mu niyyar mu mai kyau ne ashe ina an yi ne don arabu suna da mugun aƙida da mugun nufi ba za su kawo ta masallacin annabi ba to bari su ware su masu wannan manufar in sun ware shi ke sai su yada wannan muguwar aƙida su da irin aƙidu da muke samu irin na khawarijanci don za ka galibi aƙidu ne ana yada su ne imma a makaranta ko a masallaci to kaga wannan miyagun aƙidu ne ba a yarda kuma masallaci ya zanto mafaka na yada miyagun aƙidu ba na karantar da tarzoma da tashi hankali ba sai Allah ta wa innahu lakadibun sun ce wai don Allah suka yi Allah ta su kuma ƙarya Allah ta ƙarya suka yi don ayar haka Allah ta wala ya'lamun suna rantsuwa in aradna ila al-husna mun gina da kyakkyawar manufa sai Allah ta wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah ya san ƙarya suke yi illa anna rasul sallallahu alaihi wasallam itazara lahum to sun zo ya rasulullah mun kammala masallacin je ka bude mana sai annabi ya ba su hanzari bai kaulihi ga abin da ya ce. inni ala janahi safa ni ina kan hanya ta ta bulaguro wa hala shugulin da hali na me na shagaltuwa da bulaguron yaki au kama kala walau kadimna insha Allah da mun zo in Allah ya so mun da daga yakin lafiya la atina kun za mu zo fa sallaina lakum fihi sai mu yi muku sallah kenan wannan ya nuna kenan zamanin annabi ana gayyatar sai zai bude masallaci ya bude Wayan ma da suka ga annabi aka yake suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi hakuri ina da bulaguro amma in mun dawo ni da wasu tawaga na sahabbai za mu zo mu bude Allah kuma sai ce insha Allah ka kuma annabi ya zo ya bude ba <laughs> sai da in Allah ya so to Allah bai so ba eh Allah bai so ba ya ce wa annabi zakar ka je ka bude Allah bai so ba shi da kenan abin da aka yi to za mu ji au kama qala malata wala ma gaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuka lokacin annabi ya je kammala abin da zai a tabuka wa ada ya dawo gida wa sala ila zi awan yana isowa wani wuri ana kiran wurin zi awan zi awan wa nazala biya ya sauka wurin wa hiya ala sa'atin min al-madina tsakanin wurin da madina tafiyar sa'a guda ne atahu khabarul masjid sai labarin masallaci ya zo masa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya eh, dawo daga tabuka zai zo ya bude musu to yanzu ya kamo hanya daga tabuka yana zuwa kafin iso tabuka da tafiyar sa'a guda shikenan sai ga wahayi daga alqur'ani zai masa bayani game da alkawarin da ya zai je bude musu masallacin sai mu ji idh nazala fihi alquran qur'an ya sauka kan masallacin wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah والذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله شنو آية ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون Allah ya sauka da wannan ayar Allah madaukakin sarki ce walladina waɗanda ittakhadhu masjidan suka me suka riki masallaci suka gina ta suka riki masallaci mana suka gina ta diraran da niyyar mai cutarwa diraran da niyyar cutarwa wa kufran da mai da niyyar kafirci wa tafriqan bainal mu'minina da kuma su ga sun raba kan waye kan mu'mini wa irsadin kuma masallacin su din ya zanto irsadin mafaka ne liman haraballah ga wanda ya mai ga wanda ya yaƙi Allah wa rasulahu mafaka ne ga duk wanda zai yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya sauka da ayar duk da shi malam anan bai kawo ayar complete gaba ɗaya ba amma ya faro daga aya ta 107 a suratul tauba sai Allah ya ce wa'annan da suka gina masallacin ka farko ayar ma sai tona asirin manufarsu sai Allah ya ce diraran ya kai annabi sun gina masallacin don cutarwa to waye kira masallacin da masjidu dirar Allah ne sun gina wannan masallacin don cutarwa na farko wa kufran na biyu da niyyar kafirci kenan jama'a ana iya gina masallaci amma manufar ya zama na kafirci an gane ko wa tafriqan bainal mu'minina sun raba masallacin domin su raba kan mu'mini yadda wannan zai tsani wancan a zuga wannan ce jinin wane ya halatta an gane ko kenan duk masu gina irin waɗannan masallatayya irin suna yada aƙidu irin na khawarijanci irin na boko haram irin aƙidu na shi'a za a karantar da mutum kin yan uwansa musulmai a nuna masa jininsu ya halatta a nuna masa kowa arne ne sai shi to kun ga wannan shine wa tafriqan bainal mu'minina saboda haka irin wannan kwa duk lokacin da ga mutum na karantarwa irin wannan wajen raba kan muminai da nuna waɗanda suke tare da shi suna kaɗai muminai banda shi kowa kafirai ne to wannan in ma makaranta ne da shi makaranta ne na cutarwa in masallaci ne na cutarwa don tun yana nuna musu yana nuna kyama to yau da gobe yau da gobe me zai zo ya biyo baya kisa ai kawarijai da suka zo suna ta kashe mutane ai farko ai ba da kisan suka fara ba sai a nuna musu mai karatun boko kafiri ne dan siyasa kafiri ne gwamnoni sarakuna su wane ne kafirai ne to da zarar an fara buɗe haka nan gaba mai zai biyo ba tun da kafirai ne mai zazuwa ce jininsu ya halatta an gane ko to shi yasa musulunci bai yarda ba da duk karantar wanda zai karar raba kan al'umma shine wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadin ko masallacin madakata ne liman haraba Allah wa rasulahu ga wanda zai yaki Allah da manzansa min qabl kafin haka da suke gina masallacin masu Allah in ka zo ka tambaye su jama'a me yasa kuke gina masallacin wala yahlifunna sai su rantse in aradna illa al-husna mu fa mai kyau ne sai Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya shaida su makareta ne Allah ya ci gaba wannan shine aya ta 700 a suratul tauba ya ƙara aya ta 108 da 109 na 108 sai Allah ya ce annabi ba kai alƙawarin zaka je ka bude ba to kai annabi na ka ji la takun fihi abadan kar ka tsaya a wannan wurin har abada ba ma yanzu ba ko an zo sun zama ba su bane an rusa an kawo kasa an cika an ciko aka gina wani sabo abadan har abada kar ka tsaya wajen da sunan za ka yi sallah ashe jama'a akwai masallacin da ba a zuwa ke <laughs> ina ba ta gane kaje yanzu wani zai ce masallaci ne ba to ga annabi Allah ka karka tsaya ciki har abada don suna da mugun niyya ana son ka gina masallaci ne don ka hada kan al'umma don wa al'umma kaunar juna ko ba don masallacin wane ta watse ba ina ba ta gane kuma ka yi sa da kyakkyawan niyya na karantarwa da ilmantarwa da ganin kima da mutunci da darajar juna amma iya zanto ki sharaka za ka yi masallaci ka karanta da mutane gurɓatattun aƙidu aƙidu na kafurta al'umma na ƙyamar al'umma aƙidu na halatta jininsu to in ka san masallacin ma na masu wani aƙidar na bai halatta ka je ba ka yi tukuna ma mai sallah tunda an hana annabin ka kai an yarda ka je ne ai zuwan ka ka kara musu yawa shine la taqum fihi abada ka je da Allah farko Allah ya faɗi illar da yake masallacin kafin ya hana annabi wallazina takhazu masjidan ya ka illar duk da masallaci abu ne mai kyau amma akwai illa su na anasu ziraran na farko na biyu wa kufran na uku wa tafriqan bainal mu'minina na hudu wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu haraba Allah wa rasulahu sai Allah ce la taqum fihi abada irin wannan hali yayi zafi la la taqum kada ka tsaya anan ma Allah bai tsaya ba fa sai ce abadan har abada la masjidun tabbas masallacin da usisa ala taqwa aka gina shi akan tsoron Allah min awwali yawmin a farkon yini a haƙo an ta goma fihi shi ya dace ka tsaya a ciki to ana malamai suka ce wannan wani masallaci ne usisu ala taqwa min awwal yawmi an samu hadisai guda biyu ɗayan hadisin an tambaya annabi wani masallaci ne usisu ala taqwa min awwal yawmi sai annabi ya nuna masallacinsa na madina sai ce hiya masjidi haza huwa masjidi haza wannan masallaci na na madina shine hadisi ya inganta aka sake samun hadisi ingantacce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani masallaci ne usinsa ala taqwa sai ce masjidu quba masallacin quba to karka zo ka ce to yanzu wanne zamu mu ɗauka wanne zamu mu tunkuɗe a'a masallacin annabi usisa ala taqwa masallacin quba usisa ala taqwa ka'aba ma usisa ala taqwa ko ba ma masallacin qudus usisa ala taqwa ina fata an ga duk an gina su akan tsoron Allah an gane ko sai Allah ce masallacin nan da aka gina akan tsoron Allah tun farkon yini don hada kan al'umma a haƙƙo an ta koma fi sai fi cancanta ka tsaya a ciki fi a cikinsa rijalun na an ya taɓaharu mazajen masallacin suna son ɗahara wallahu yuhibbul mutahhirina Allah kuma yana son masu me masu ɗahara to anan za mu cire wani abu na fiqihu wannan masallacin da ayar take ishara kai masallacin uba don akwai hadisi An na rasulallah yi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba fa qala inna Allah yuthni alaikum akwai sa ibnu hajar ya ka cikin bulugul mara annabi ya zo ya samu mutanen garin Quba yace ya ku mutanen Quba inna Allah yuthni alaikum lalle Allah madaukakin sarki yana yaban ku ya ku mutanen Quba annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya gaya wa mutanen ba. Allah ya yabe ku a suratu tauba yace min la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu kaga wannan masallacin ku gubanin shaida ta gaje kai sallah a ciki don mazajen masallacin suna son dahara suna son ɗahara shi kuma wallahi yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tahara haka yanzu inna la yuhibbut tawwabina a bakara wa yuhibbul mutatahhirin shi yasa in ka je masallacin guba in ka alwala daga masaukinka ka tafi da alwalarka kana zuwa masallacin guba kai nafila raka biyu kamar ka umara amma sai ka dagon alwalan ka zo da shi ba daga Najeriya ba ba yawwa ko ko kana hanyar zuwa masallacin kafin ka iso baka da alwala sai ka ratsa wani wuri kai alwala ka zo wurin da alwala kai nafila raka biyu kamar kayi umara to anan sai annabi zai ce ya ku mutanen ku ba? me yasa Allah ya kuna son tsarki kuna kuna yawan tsarki to ruwayar hadisi akwai ruwaya ne biyu ɗayan da ifi ɗayan sahihi wane ne da ifi da ifi shine suka ce inna nutbi'ul hijara alma mu muna bin ruwa da dutse kenan in mu yi bawali ko mu yi bayan gida sai mun goge da dutse kafin mu wanke da me da ruwa to wannan da ifi ne sai ka je inda ake kama ruwa ka ga an cika da duwatsu da ruwa a'a abinda hadisin da ya zo sahihi ya rasulallah mu kazan tun kafin zuwan musulunci laraba ba su da ilimi to amma mu muna zama da yahudu da nasara su yahudu da nasara kuma suna da wani bangarori na ilimi sai muka ga in sun yi bawali ko bayan gida suna kama ruwa sai mu ma da muka ga haka in sun sai mu ma muka ci gaba tun kafin zuwa musulunci in mun yi bawali sai mu wanke da ruwa mun yi bayan gida sai mu wanke da ruwa shi yasa Allah ce fihi rijalun yubuna an tabaharu da wannan ne kuma ah, yanzu idan mace tana haila ai mijinta ba zai kusance ta ba da Allah madaukakin sarki ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa azan atazilun nisaa fil mahid wala taqrabuna kada a kusance su hatta ya duhurna sai jini ya yanke ya duhurna na ba sarki ba jini ya yanke to idan jini ya yanke fa idza tadaharna in sun yi dahara fato wannan min haza amarkum Allah sai muje kusance ta an gane ku to akwai wanda suka ce dahara din fa'iza ta ya yani fa'iza ta salna in sun yi wanka sai ku kusance su shi sa in ban manta ba ko Sufyanu Thauri ko wane ne Ya ce ijima'i malamai suka yi sai ta yi wanka kafin miji ya kusance ta amma in ka koma cikin zadul abuna adabu zufar na bin Albani Ya ya yaya za a ce an yi ijima'i ita ba ijima'i malamai suka yi ba in ta ijima'i kowa da kowa ijima'in da su a sun saba masa da wasu manya-manya daga tabi'ai idan mace ta yi haila jininta ya tsaya tabbas ba za ta yi sallah ba sai ta yi wanka don ka yi kiyasansa da wala junuban a ta yi to amma idan mace ta yi haila jinin hailar ta ya tsaya ko ba haka ba in mijinta yana so ya kusance ta sai ta yi wanka sai ya kusance ta ko kuma ta je ta yi tsarki irin na bawali ta wanke gabanta sai ya kusance ta amma ba za ta yi sallah ba sai ta yi don hujjarsu suka ce da Allah yake cewa Falata ta rabuna ta yi dahurna fa idza ta daharna in sun yi dahara bayan tsayawan jinin fatu na min amal kula miji ya kusance ta to su mutanen ku ba wanka suke yi da Allah ya ba musu tsahara ne irin na bauli fihi rijalu yabuna an ya tadaharu to kuma ajna tsahara shine mutum ya wanke gaban sa saboda haka in ta yi tsarkiyar na bauli sai mijin da ya kusance ta sai dai ya kusance ta sai ya zanto in ta tashi sai ta yi wanka biyu wankan tsayawar jinin hailan can da wankar janaba ko ta haɗa niyya biyu ta yi wanka ɗaya <laughs> ina ba ta an gane fihi rijalun yuhibbuna ya yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin to anan har ma Allah yake siffanta masallacin da cewa an gina shi ne ala shafa jurufin ha akan gabar wuta mai rubtawa fan hada bi fi nari jahannama ya rubta a wutar jahannama to shi yasa jama'a da Allah ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai je masallacin ba sai ya dau matakin kuma ma wannan masallacin za a rusa shi an gane ko to da Allah sauka da wani ayar fa da sallallahu alaihi wasallama ithnayn min ashabihi sai annabi ya kira mutum biyu cikin sahabbansa huma sune Malik ibn Dukhshum Dukhshum akhu bani Salim bin Auf da kuma Ma'an ibn Adi akhu bani ajulan so biyu da mali ibn dukshin da kuma uh, ma'an ibn addi ba kala sai annabi ce in tsalika ila hadal al zalimi ahlahu ku tafi zuwa ga wancan masallacin da mutanen cikin azzalimai ne sun gina shi ne da mummunar manufa fa ahdimahu ku rusa shi bayan an rusa ma wa harrika ku kona shi haka aka yi jama'a suka ce suka je a makotan masallaci akwai wani gida suka karbi aron garwashin a gida suka kona masallacin wata farraga alahu inda hu anhu aka watsar da masu masallacin aka ce guje ku nemi sauran masallatai a kuyi sallah wata rakuhu nari suka bar masallacin wa wuta taltahimu wuta na ci haka aka yi jama'a shi yasa aka ce har yau wurin ka je fili ne ko kusa ne ka buga kana zarewa a ramin sai ga bakin hayaki yana fita har yau din nan da Allah ta an gina shi ne ala shafa jurfin har fan hara bihi fi nar jahannam hayakin jahannama kenan to jama'a shi yasa shekarun baya wani ya zo ce bana ana rusa masallaci ba za ku yi fito ku yi bayani ku yi hudu ba lokacin ake rusa masallacin boko haram na nan cikin gadi na dinnan haka wani waya yana kuka <laughs> sai na ce gen suratun tauba allah na ita a rusa <laughs> masallaci na 'yan ta'adda an gina a tara makamai a kashe bayan allah shine ba za a rusa ba shirin da aka yi a masallacin su nan ba da aka kona na boko haram na garuka daban-daban bai kai shirin eh, su shirin zamanin annabi na gama bai kai na wayannan yan iskan yau ba amma annabi ya sa aka rusa aka kona wannan kawai gaba za su su kwa kashe mutane su yi ba za a rusa ba za a rusa saboda kar a ce gwamnati ya rusa masallaci wala wanda yake a rusa yana da lada ba don sunnar Allah yi sunnar annabi a sallallahu alaihi wasallam saboda kaga annabi ya sa sabansa sun rusa masallaci sun kona ta saboda haka kada wani ya zo ya gina masallaci yana abin da ya ga dama yana karanta da miyagun aƙidun da zai jawa al'umma bala'i kenan kawai aka turo greda ya rusa a za ta yi ba daidai ba ai al'umma ma ya dace kowa su zo da mai diga da mai menene duk a rusa su ma su zama rusau wani rusau ne na sunna saboda haka ashe jama'a musulunci yana da tsari ko da zamanin annabi bai yarda ka zo da zamba ko da cikin masallaci ba in ba za a iya kwashe 'yan masallaci ba sai a rusa sai zanto wa'azi ne ga masu tunani irin nasu amma tsammaninka wani miyagun akidu na boko haram da menene ba a masallatayya suka ta yadawa ba su rufe kansu su yi wa'azi su tattauna mugun nufi suka zo suna aiwatar da shi Allah tsare to jama'a kun ji wannan ya faru kenan masjidu dirar ya faru ne yana alaka da fitan annabi tabuka da dawowarsa lokacin da zai fita aka masa goron gayyata ya zai bude sai ya bada hanzari da bulaguro yana zuwa kafin ya iso madina da tafiyar sa'a guda allah ya turo sako la ta kun fihi abadan ba za ka je ba kenan a cikin ayoyin annabi ya gane allah yana nufin a rusa masallacin ne tana la ta kun fihi abadan a rusa shi har abada kuma yana da kyau irin wannan wuri an rusa shi kana sake gina wani abu an gane ku eh ya kamata in an rusa kana ƙara gina wani abu in an ci a wannan masallaci ne na dan boko haram ya rusa sai a gina makarantar boko a wurin abin da yake fada da ita ta sai a gina a wurin in bai sabi Allah ba daga ya rusa sai a gina amma dubi markas 2009 an yi ta ihu a nan maiduguri an zo an rusa ya zama ana karta a wurin fa gwanda masu karta a kansu to mai karta ya halatta jinin wani ne <laughs> ran dan adam a wajen Allah ya fi ka'aba amma ga ba aka muka so ba a gina wata ah, makaranta a wurin <laughs> eh, a gina wata makaranta ko ba ta ba <laughs> audun mubarak dawowa mai albarka wastigbalun da fuskanta hafilun na mutane masu yawa Eh, dawar annabi sallallahu alaihi wasallam daga tabuka dawa ne mai albarka ya samu marabtar mutane da yawa wala ma jana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya zo kusa min almadina da madina a'idan min tabuka ya komo daga tabuka kharaja ahlul madina yan madina suka fita listiqbali idan su marabce shi wal jawari da yan mata yanshunna suna waka fala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukur alaina ma da alillahi da duk da wannan da'ifi ne kaga nan ma ba wai lokacin da annabi tsawar daga maka zai zama dina ba ya taso daga yakin tabuka hijira na da shekara tara ala albadru alaina jaririn eh, eh, wata ya bayyana gare mu an ce albadru wata daren sha hudu min saniyatul wada'i daga dutsen daga dutsen saniyatul wada'i wajaba shukru alaina godiya ya wajaba a gare mu ma da alillahi da'i ma da alillahi tunda yayi kira zuwa ga abi Allah da'i mai kira to amma wannan muyi bayanin sa a baya can wa na qala sallallahu alaihi wasallam daga nan ne fa annabi ya ce inna bil madinati rijalan lalle a madina mun bar wasu mazaje ba su fito ta boka da mu ba wa ma sirtu masiran ba ku yi wata tafiya ba wala qat'atum wadiyan ba ku tsallake wata kwari ba illa kanu ma'akum face suna tare da ku a lada ba su fitar da mu ba amma suna da lada kamar namu don me habasan abin da ya tsare su abin da ya hana su fitowa al'uzur menene uzuri qalu ya rasulullah suka ce manzo Allah wa hum bil madina suna madina kuma ladan mu daidai qala na sai ce eh wa hum bil madina suna madina ar-rahdu al-mutakhallaf al-mutakhallif tawaga da suka saba ba su je yaki ba wannan hadisi na 21 a riyadu sali nawawi ya kawo akwai wayanda da aka fita yakin tabuka ba su je ba akwai wayanda suka yi ƙarya akwai wayanda suka yi gaskiya su uku har aka ce a daina musu magana a hadisin ka'ab dan malik wanda shi ka'ab dan malik yana ɗaya daga cikin su wala ma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina lokacin annabi ya zo madina ya shigo madina wa zalika fi ramadan wannan ya faru ne a ramadan wa alamun nasri tutocin nasara aliyatan tana nan sama hafaqatan tana kadawa wa surral mu'minuna wal mu'minat ya faranta mu'mine ya faranta maza da mata bi audatil habibi saliman dawowa masoyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lafiya muntasiran cikin nasara zafiran yayi galaba atal masjid fa salla rak'atayn annabi sai zo masallaci ya raka biyu dama sunnar annabi ne wanda ake son duk musulmi ya kwaikwaya in kai bulaguro ko da wurin kusa ne in dai sunansa bulaguro ne kana shigowa gari sai kai salla raka biyu a masallaci kafin ka shiga gida sai annabi fara da masallaci fa salla rak'atayn ta ne sallah raka biyu waja al-mukhallafuna sai suka zo waɗanda suka saba ba su fita yaƙi ba sai suna ta zuwa minal munafiqin daga munafikai ya halifuna suna rantsuwa wa ya taziruna suna bada hanzari dalibina as-safa suna neman yafiya wal afu da afwa fa afa anhum annabi musu afwa wa safa ya yafi sun fi ɗari sun zo wani sai ta ya rasulallah ciki na ya murda ne ina gudawa ban je ba wannan ce ya manzo Allah inna buyuta na aura kowa yana kawo manzarin sa munafiqai zalla wayna sun fi dari su zo suna ta ƙarya ya manzo Allah ga uzurin mu kai mana afuwa sai annabi ce an yafe mu ya manzo Allah kaza sai manzo Allah ya daga ne ce ya Allah ka yafe musu to amma ƙarya ƙarya ne lakin Allah azza wa jalla lam yu'azzirhum shi annabi ya karbi hanzarin su to kai dan adam kana hukunci da zahiri ne ko amma shi Allah lam lam yu'azzirhum bai karbi hanzarin su ba wa kana rasuluhu sallallahu alaihi wasallam iz la uzra lahum wa lam yaqid bihim illa nifaq iz domin wa kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iz domin la uzra lahum ba su da uzri walam yaqud bihim ba abin da zauna da su a gida illa nifakun sai da munafurci wa su'i da mugun nufin su su doka in an tafi za kashe annabi da sahabbai wa fihim nazala qawlu llahi ta'ala akan su ne saukan Allah ya fadin Allah ya sauka min surati toba suratu toba ya na ilaikum suna bada anzari gare ku idza rajatu ilayya yayin da komo zuwa gare su sala ta kulka ce la ta'tadiru kada ku ba mu hanzari lan nu'mina lakum ba za mu amince da maganar ku ba ai lan ku ba za mu gaskanta ku ba kan nabba'ana Allahu min akhbarikum Allah ya bamu labarin ku daga labarin ku wa qawlu da fadin a wani ayatul 94 a surat toba wa qawlu sai Allah ya saki fadi ayatul 96 a surat toba ya halifuna lakum suna muku rantsuwa litardu anhu don ku yarda da su fa in tardu anhu ya kai annabi don ku yarda da su sai muku ƙarya fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin Allah baya shirya da mutane baya yarda da fasikai ashe jama'a ko da annabi ya yarda da kai sai Allah ya yarda da kai annabi ya yarda da baffansa har addu'a ya masa Allah ya masa ya yafe masa Allah ce karka sake nema masa ba hada wannan kina wa hunaka salasa akwai ko mutum uku jama'a min salihil mu'minina daga salihan mu'minai su ba ba su yage ba amma su ba munafikai bane mutanen kirki ne takhallafu anil masiri sun saba ba su yi tafiyar ba ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da annabi la shakkan ba wai suna shakka akan gaskiyar musulunci ba wala nifaqin ko ba don munafurci ba walakin sai dai kasalan kasala ne wa taswifan da tukuna tukuna sofa sofa ka sai yanzu wani lokaci zaka wani an kira sallah wani dama asali a ransa ma ba ruwan shi da sallah bai je ba wani waka ga an kira sallar yana da niyan zuwa sai ce kai bari sai an fara ta da igama an fara ta da igama ma ya ce bari a yi raka da ka fala har jami'a ya wuce shi amma daga baya sai zai sallar kaga ya bambanta da wancan shi yanzu kasala ne da tukuna tukuna shi dan ya galaba kan shi wancan damu kwata kwata bai yi imani ba to akwai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku mutanen kirki ne babu wani uzuri ba su bi annabi yakin tabuka ba amma duka tukuna don ana tun saura kwanaki a tafi annabi ta a shirya su in gari ya waye sai ce kai in ya ga kowa wani yana ɗinka jaka ana kaza sai ce ni na sai da yamma zan fara shi da yamma sai ta kai shi sai gobe da safe gobe da safe sai gobe da yamma har kaf dan mali ya ce har ma ana gobe za ta bai ce zai shiri a daren daren bai ba sai ce to in na tashi kiran fari kafin asibayi sai in kimtsa sai in fita masallaci da shiri tuna washe da za wuce da asibayi ya yi ma sai da kai bari in je in nayi sallah sai in zo in kimtsa <laughs> haka aka yi sai ka kaga tukuna tukuna an sa a rai za a yi amma kasala da tukuna tukuna shirin ya galaba a kansu wa hun sune akwai ka'ab bin malik da za ko wani ya tura ma yana neman sunayen su uku wa murara bin rabi wa hilal bin umayya su uku a'lana rasul sallallahu alaihi wasallam alhabib muqadatu to su yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya da daga yakin tabuka ya zo na masallaci kowa yana kawo hanzarinsa ka'ab dan malik yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce annabi yana ganin sa tabassama tabassumul mugdab akwai a abin nan sai annabi ya murmushi irin na me wanda ya fashi sai annabi ya ce ya ka'ab me ya hana ka zuwa yaƙi baka sayar da bayanka ba baka mallaki abin hawa ba ka'ab ya ce ya rasulallah da zaman nan da na yi a gabanka da a wajen wani jagora ne cikin jagororin duniya to na tsara ƙaryen da zan gaya masa yin kubuta amma kai ba zai maka ƙarya ya manzo Allah ina nan lafiya na garau sannan kuma Abin hawa ma ba ɗaya ba ina da biyu sannan kuma ba wai ina gadarin ƙarfi ko rauni ba ne sai dai na yi kuskure ya manzan Allah shidan ya yi galaba kai ina fata an gane ashe kafin ka'ab ɗin? annabi ya kira wayancan mutane guda biyu su ma ya musu tambaya murara ibn rabi da hilal ibn umayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahaban sai ya ce amma haza faqad sadaka amma ka abu kan yayi gaskiya ka tashi ka tafi sai Allah ya yanke hukunci a kanka sai ka da malik ya tashi zai fita sai mutane suka fara bisa suka ce kai amma wallahi ka kwafsa ai kai ma da kai wa annabi ƙarya ka ce lalura ai annabi zai nema maka gafara gafara annabi zai goge wannan laifin har ma a wancan ruwaya ne ta falam ya zalu yu'annibuna ne Hata kitu an a fa na shi suna ta yi gayan na bayan har na so in koma in kare ta kaina sai ce musu amma jama'a wannan abun banda ne ya samu wani ne sai suka ce eh ya samu murara ibnu rabi da ilal ibnu umayya su ma da annabi tambaye su irin amsan ka suka bayar kuma irin amsar da annabi ya gaya maka shi ya gaya musu ya ce mutane masu fita kirki sai ce sai hankalin sai kwanta to daga nan sai mu dawo karatu a'lana rasul sallallahu alaihi wasallam al-habib sai annabi ya bada sanarwa wa qata'atu a yanke alaka da su wa hijranu a kaurace musu hatta yanzila Allahu hukmuhu fihim sai Allah ya sauka da hukuncin sa akan su bi ta'zibihi na azabtarwansa aw bi tawbati alaihim ko na tuba wai a bar su sai Allah ya faɗi nau'in azaba da zai musu ko yafiya suka zauna kwana hamsin ba a musu magana idan mutum ya zo Ka yi salama ko kallon shi ba a yi yana magana ba za mishi magana ba in ya kama dole ka masa magana sai ka masa abu kurma kurma shi ne wanda har ka'ab dan mali ya ce yana tafiya a kasuwa nan sai wani dan aike ya zo daga garin eh, gasa sana ya ce wa zai nuna min ka'ab dan mali sai ce sai mutane suka sanya yushiru na lahu suna nuna ne in ji ka'ab ba a magana kawai sai da ana nuna shi shi ne sai suka zo suka bace masa ga wasiƙa daga sarkin ƙasar gassan gassan sarkin gassan yana buɗe yana karantawa sai ga abin da sarkin gassan ya rubuta inna hu kad balagana anna sahibaka kad kalaka wa lam yaj'alaka Allah bidari hawan fal haq bina nuwasika fal haq bina nuwasika wa fal haq bina nuwasika yace labari ya iso mana mutumin naku Muhammadu ya tsangwame ka ya watsar da kai to mu ba ma wulakanta dan adam ka zo za mu baka mukami a kasar take ka ya ce wannan ma masifa ce ya tunkari wata mace mai soya kose mai soya masa shikenan sai ya ɗauki wannan takardar ya ce fasajar biya sai ya jefa cikin murhu wannan matar ya kona sai yin kwana arba'in sai aka turo sabo to ku nisanci matanku a nan ma bai tsaya ba in wani ne sai watsar da addinin amma suka yi haƙuri suka ci wannan jarabawa suna cika kwana na hamsin wa fihim anzalallahu ta'ala akan su Allah ya saukar da ayar wa akharuna murjauna li amrillah kaga farko farkon ayar da aka saukar jama'a har annabi musu hukuncin wayannan daban guda uku nan murjauna li amrillah an jingina su ga waye al'amarin Allah ku jira abinda Allah zai nan gaba in ma yu'azimu Allah ce in ma in ga muku irin azabar da zai musu wa in ma tubu alaihim ko in yafe musu wala alimun ke to sai aka zama zauna zaman jiran hukuncin Allah kwana 50 wa damat ta eh, tsawon lokacin muqata'atu yanke alaka da aka yi da su wajirun na da cewa mutane lahun gare su muddata 50 kwatan kwatankwacin kwana 50 ثم تاب allahu alaihi daga bayan Allah ya yafe musu wa anzala tawbatan ya sauka da tubansu ga yadda tubar ya sauka laqad taba Allahu ala nabi haqiqa Allah ya yafe wa annabi wal muhajirin da wanda suka yi hijira wal ansar da mutan madina alladina taba'uhu fi sa'atil usra wayanda suka bi annabi a lokaci na tsanani min ba'di da bayan maka da saura iris ya zigu kulubu fariqin minhum zukatar wasu bangarori daga cikin su ya karkata kuma Allahu alaihim sannan yanzu kan Allah ya yafe musu liya tubu don su ci gaba da tuba hu lalle shi Allah bihim da su ra'ufun mai tausayi ne rahimun ko mai mai ko mai jin kai ne to kun ga sai Allah ya zo kansu sai Allah ce wa ala talata su wayannan uku ma na yafe musu an gane ko su uku Allah ya yafe musu shine Ka'ab ibn Malik da ko Murara ibn Rabi da Hilal ibn Umayya Allah ya yafe musu alladina khulifu wayanda suka me yawwa don suna cewa allazina khulifu yana suka saba ba su yaki tare da annabawa a'a Allah baya yafe maka laifi kuma ya maka gori da shi kaga ai akwai wanda suka zo suka yi rantsuwa akan ƙarya suka faɗi uzuri to su ɗin khulifu sun saba wa yancan ba su zo sun yi rantsuwa akan ƙarya ba sai suka faɗi mai gaskiya to su ma Allah ya yafe musu kenan karka ga wai ana ƙarya ana zunubi a samu wani abu in kai kafa da gaskiya to ka gama burge Allah hatta idza baqal alaihim al-ardu sai da kasa ta yi musu kunci ba mai magana musu magana bi ma rauhu da abinda ta kunsa da duk fadin da sai da ta yi musu kunci wa zaqal alaihim anfusuhum zukatan ta yi musu kunci wa zannu suka tabbatar Allah malja min Allah ba mafaka daga Allah illa ilai sai an dawo gare shi fa mataba alaihim Allah ya yafe musu da tubu don su ci gaba da tuba inna hu lalle shi Allah inna la wa rahim lalle Allah shi mai karban tuba ne <coughs> kuma shi Allah mai jin ne har ma yake cewa shi ka ce wallahi na gode wa Allah don da aka zo aka yi masa albishir na yafiya rigan jikinsa iyakan sai na kayan jikinsa sai da ya watsa wanda ya masa albishir ya fada gidan wani makocinsa ya karbi aron sa don daɗin wannan ya ce wallahi ya gode wa allah da ya kaddara wannan abin ya faru don allah ya ƙara musu mukami don ayar gaba ayar ta ɗari da sha tara cikin suratul toba allah ce ya yi ladina amanu taqullaha wa kunu a sadiqin ya da suka imani ku ji tsoron allah ko ku kasance tare da waɗannan mutane uku masu gaskiya ku kwaikwaye su kaga yadda ake kwaikwaye annabi allah ce a kwaikwaye su ai wannan ba ƙaramin matsayi allah eh, ya ba su ba to su ko wancan da suka rantsa kan ƙarya Allah madaukakin sarki ya ce musu su jasa ne ko ya taimako musu wutan jahannama ne to kaga dole ya murnar gaskiyar da ya faɗa ɗin na ta'i wa ibar abubuwan da muka tace a wani kissar da abubuwan lura malam ce inna li hadhihi al-maqdu'a min asira al-adra lalle ga wannan yanki na tarihi mai kanshi na tarihi akwai abubuwan da muka tace wa ibar da abubuwan lura najmalu azamu najmilu azamu tunkula ta fil ati cikin abin da yake tafe na farko awwalin mashru'iyatu ilanu ta'bi'atil amma shar'antu ilan a sanar a tabi'atil amma abu na gaba daya duk abin da ya kama na al'umma ne gaba daya a yi shela a sanar kowa ya ji wannan fiyar astam a yi cikakken zaburarwa eh, ga wata barazana wa gari wanda ana ganin babba ne to a yi shela kowa da kowa ya fito akwai abin da za ga a matakin unguwa an yi an gama amma in an ce barazana ne na gari kaga za a yi shaila kowa ya fito makabarta za a share ka za a shaila kowa ya fito za a ja share wani idi za a shaila kowa ya fito ko ba gaba to amma masallaci ne naku na unguwa kaga ku kuna iya share kayan ku yawwa to abu in dai babban abu ne a yi shaila kowa ya ji wala ya yahillu yawma izin to duk lokacin da ga wata barazana kana gari an ce zai tunkaro garin ko babba ne sai aka yi shela wala yau mai zai bai halatta a wannan ranar ba li ahadin ga wani mutum ɗaya a takhalluf ya saba kowa ya fito illa an yakuna min ahli al-azar sai dai yana da uzuri aw ya takhallafu ko ya saba bi izni imam al-khas da izinin shugaba ke bantaje sai in shugaba ne ce kai zauna ثانيا نبي ifti ta batin. amma lijam'il mashru'iyar shar'antuwar iftita a iftita iftitabatun amma rajista na gaba iftita iftitaban rajista bu takarda lijam'il mal ma'ana a rubuta sunayen mutane a tara dukiya lil jihad fi sabila ta'ala na jihad za a tara dukiya ko da yanzu a lokuta a baya da muke cikin wata barazana a can lokacin gullon ga ai ana iya zama unguwa su wa'ina ne masu gadi wa'ina za ku sayi lipton za ku sayi ti za ku sayi toci ko ba ba to kaga wannan akwai shar'antuwar a haɗu a tara dukiya don ire-iren wa'ina ayyuka din an gane ko sannan kuma na uku kar yaksurul mujtahidu kada hakika yaksur yana iya gazawa al-mujtahid mai kokari sai ga ya gaza wani lokaci wa akharu sai ga yayi jinkirin fita almutaqaddim wanda da ana ganin sa a gaba eh wani lokaci sai ga mai kokari sai ga kasala ya kama shi to haka rayuwa yake an gane ko mai kasala ko ta ga yayi kokari to haka sunan rayuwa kaga wayannan sabai masu kokari amma ga sun tsinci kansu ba su fita ba kama kila kamar yadda aka ce li kulli jawadin kabwa wa li kulli sayfin nabwa ga kowace ingarman doki akwai wani kulli saifin na ba kowace me takobi tana da me duba ka karanta na baka aiki kafin mu je karshen layin nan na hudu bayanu il haraj bayanin dauke me haraj a kai ka jira naka haraj kunci ko me ko laifi ɗage eh. kunci ko laifi na'am an zawil azar ga mabuta uzuri kal'ama kamar makanta makafi kaga ba za a ce sai sun fita yaƙi ba wal arch da guragu wal shi al arch kenan ka laisa al al amharaj wala al al arch kenan wal marad da marasa lafiya wal ajzul mali da waɗanda suke da gazawa na me na dukiya min ayatul iman daga ayoyin imani wa muzahiru da abin da ke bayyana imani ladar mu'minina ga mu'minai albuka'u sadiq kuka na gaskiya anil ajzi game da gazawa anil sairi game da tafiya eh kaga akwai wanda za ta fi yakin sun zo babu abun hawa suka fashe da kuka wala ilal ladina idza ma atawka li ta'milahum qulta la ajidu ma ahmilukum alay tawallaw aynuhum tafidu min ad-dam'i hadana Allah yajidu ma yunfiquna kaga wasu in za su tafi da annabi ma sai suna kokkuya don kar annabi ya ce kai karami ko koma na biyar na shida eh, bayan bayani annal musabbidina lalle masu kashewa mutane jiki anil jihadi game da yaki wal murjifi eh, suna kashe mutanen jiki ya zaga je ana tsaron kasuwa da kai in bom ya tashi da kai ba ana tsaron cikin bom in za a shigo biyu da kai ka sa akwai masu zuga mutane da wal murjifina da masu yada tsegumi wal murjifuna fil madinati lanughriyanaka bi baina sufufil mu'minina tsakanin sahun musulmai lam yakunu mu'minina su ba mu'minai ba sai rika yada jita jitar ƙarya na bakwai bayan bayanin fadilati falalar abi khaisama wa abi zarrin wa zilbi jadaini duk wayannan suna da falala abi khaisama abi zarrin zilbi jadaini mai gwado biyu don mun karanta kisan su a baya wa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ajma'in na takwas bayanu bayani khamsu ayatin ayoyi biyar alamomi biyar lin nubuwatul muhammadiyya na annabtar annabi wa a'lamil lahada alamominta na tara hurmatu dhahik haramcin dariya wa adamil bukai da rashin kuka ta baki, ko kirkiro kuka inda mururi bi diyarin mu'azzabina yayin da zaka wuce a gidajen wanda Allah ya azabta da su eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji da yazo wucewa a garin samudawa wanda Allah ya halaka da su sai annabi ya ce kada kowa ya shiga ta wannan gari illa wa antum bakina ka kuka ko ka kirkiro kukan ko ban da dariya to wanda ba zai iya kuka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama a ba da dauki waya nan wani ya matsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsuguna da kai ya fashe da kuka sai ya zagaya wanda ba sai ya wuce ta ciki wanda zai iya kuka sai ya wuce wanda ba zai iya kuka ba sai me sai ya zagaya malai ya ci gaba da cewa mashru'iyatu shar'antuwar kasar sala ana rage sallah ana kasaru fi safar a bulaguro wa jawazul jam'i fihi da halacin mai salloli a cikin bulaguro masha Allah zauna kawai na fahimci an gane ko idan mutum zai fita bulaguro ana kasaru ko in tafiya da ya tafiya yana hada salloli biyu sai ya hada azhar da la'asar ya hada magariba da isha yadda ake hada magariba da isha da ruwan sama ko cabi ko kuma tsananin sani wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa na gaba mashru'iyatu shar'antuwar abdul imami sulh shugaba yana kulla sulhu mal mushriki da tare da maguzawa idza da ake ila zalika idan bukata ya kama yin haka na sha biyu bayanu bayanin butulati khalid bin walid jarumtar khalid dan walid wa shiddata sayi da tsananin kokarin sa fil harbi a yaki na sha uku bayanu fazilata ali bayanin falalar sai na ali wa abubakar da sai na abubakar wa umar da umar radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba daya to insha Allah karatu mu na mako mai zuwa sai mu tashi wa salisu adasu ya inda na dauka dama yau anan za mu tashi abin faɗa na daidai Allah ba mu ladansa kuskure ko ko tun ma sha Allah ya ce mana اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين واياكم